jama'a musulmi barka mu da sake haduwa a wannan masallaci namu masjidu ali bin abi talib daga wannan yankin anguwa madinar zazzau a nan garin zaria lardin zazzau jihar kaduna a najeriya a yanzu da muke magana muna yammacin talata ne bakwai ga watan ramadan hijiran manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina shekara 1447 daidai da 24 ga watan biyu shekarar bature 2026 wannan shine majalisin tafsirin alkur'ani mai lamba ta 112 a cikin jerin giyar tafsirin alkur'ani mai girma wanda muka yi wata ke da suna alkur'ani mu'jizar mu'jizoji a inda muke tafsiri a cikin suratul bakara mun kwana kan ayoyi na 142 da 143 insha Allah za mu sake sauraron karatun waɗannan ayoyi daga bisani sai mu karkare tattaunawa da muke yi alarma kar ya tafaddal mashkura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم بارك الله فيك uwa masu albarka idan ba manta ba muna jin bayani da Allah maɗaukakin sarki yake mana dangane da juya alkiblan manzon Allah da al'umman muminai daga kallon baitul maqdis zuwa ɗakin ka'aba a inda muka ji cewa a cikin hadisin Alimamul bukhari daga sahabi Barawu dan bin Allah ya kara mushi yadda ya ce bayan dawowar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama garin Madina ya ɗauki tsawon watanni goma sha shida ko kuma sha bakwai, yana kallon Baitul Maqdis wato kasar Sham kenan a inda nan ya ci gaba da yin sallah to amma maganganu sai suka rinka tasowa nan ne sai Allah ya saukar da wannan aya cewa ta ya ƙulu to a yau ina son ɗauko mana wasu fa'idoji ne a cikin tafsirin al'imamu abu abdullahi al-kurtubi wanda muka yi ta mana ishara tun farkon karatun nan saboda akwai wasu abubuwa insha Allah wanda za su karar da mu ilimin mu na addini da kuma sanin Allah Allah ya sa mu dace al-imamu al-kurtubi da yazo kan waɗannan ayoyi yace fadin Allah madaukakin sarki sai ya kulu sufaha'u har zuwa ƙarshen aya sai ce fihi ihda asharata mas'alati wane mutum al-imam al-qurtubi kenan yace matsaloli goma sha ɗaya za tattauna ƙarƙashin wannan tare da cewa alhamdulillah mun tattauna wasu daga cikin su da haka koda mun zo kan masail din za mu iya yin ishara kawai sai mu tsallaka saboda yanayin lokaci matsala na farko yace al'ula da Allah madaukakin sarki yace sayaqulu sufaha'u minan nas ku dubi wato salon yadda Allah maɗaukacin sarki ya kawo magana Kamar wani fi'ili ne mustakbal wato nan gaba za a samu wasu wawaye cikin mutane za su faɗi wannan magana amma kuma lokacin da aka saukar da wannan ayan har sun faɗa Ka ji daga cikin fa'idojin kenan al kurtubi al-qurtubi kenan ina son malamin nan musamman kana karanta tafsirin shi zaka gane malami ya kai iya malami a nan wata matsalar idan ya tsakuro maka shi sarki ya tabbata ga Allah sai zaka ce wato wani taska ne Allah ya koye ta tare da su to ma ba za ka yi mamaki ba domin aikin da ya yi na tattaro bayanan malumman da suka gabace shi akan fitar da hukuncin hukunce na alkur'ani in ka gane irin jan aikin da ya yi ba za ka yi mamakin wannan ba shi yasa ya kira nashi tafsirin da aljami'u university zama mun gane wannan da ke ko ka san university da ba matattara ne na bangarorin ilimi ba bambanta a ce maka faculty na kaza faculty na kaza to su ne suka taru ba kaman makarantu waɗanda zallan abu ɗaya suke karantarwa ba wanda ake ce musu monotechnic ina fata an gane wannan hadisi yaumin akhar to a ce waɗannan matsalolin ku dubi siyakin ayan Allah ya ce sai nan gaba za su ce amma kuma da aka saukar da ayar sun riga sun faɗa to shine sai yake cewa a'lama Allah ta'ala annahum sayaquluna fi tahwil almu'minina min ash shami, ila al-ka'bati ma wallahu Allah ya bada labari cewa za a samu wasu mutane wawaye cikin mutane cikin mutane suna cewa muminai wai me ya juya fuskar su ne daga kallon ƙasar Sham da suke kallo tun dawowansu garin nan yanzu kuma suka sake komawa suna ɗaukon suna kallon ɗakin ka'aba ne ya juyar da su sai ce wasa ya kulu bi ma'ana ƙala sai ya kulu da Allah ya ce a nan ma'anar shi shine sun riga sun faɗi magana jama'a gane wannan da ke ko a baragen balagan alkur'ani ne Allah maɗaukacin sarki ya amfani da wannan sani jama'a an gane wannan da ke ko sai ce a ja'alal al-mustaqbal mawdi'a al Allah ya sanya wannan fi'ili na mustaqbal a madadin madi abinda suka riga suka faɗi sai Allah ya ce za su faɗa to bari ku ji hikimar da ke karkashin haka da Allah ya ce za su faɗa sai ya ce dilalatan ala istidamati zalika abinda yasa Allah ya ce za su faɗa wato bayan waɗanda suka faɗi magana kafin saukar ayar to nan gaba za a ci gaba da samun wasu wawaye wasu sakar karu irinsu su ma za su ci gaba da faɗin magana da aka maganan ba wai an faɗi ya wuce ba ne za a ci gaba da cewa shi fa addinin nan ba mu gane kanshi ba jiya ana kallon nan ne yasa aka kalli nan yau da aka Allah ya bada labarin abin da ya faru a baya da abin da zai ci gaba da faruwa ne da aka da Allah yake sai ya kulu shine fi'ilin da ya fi dacewa a wajen kul a antum a'lamu anillah dama wa yake Allah sani to kage in ba malamai ba waye zai iya fitar da wannan fikihu wani sakare na nan a gefe yana iya cewa to ai wannan ma kuskure ne a cikin qur'ani ina fatan jama'a gane haka aka ta samu waɗannan orientalist din nan waɗannan mustashriqun waɗanda an samu wasu waɗanda aka wanke musu kwakwale ne ko dai daga cikin musulmai wanda dama ba su karatu ne zurfi ba ko kuma dama asalinsu arna ne sai suka zo suka ta maslama ma'ana suka shiga kamar sun musulunta sai a ji a koya musu larabci a nan koya musu wasu ka'idojin hu sama sama a ce musu fi ilimadi qala mustaqbal sai ya kulu to amma nan an yi magana kuma Allah yake sai ya kulu sai ce Allah ya kuskure a cikin Qur'ani kaga wannan zai nuna jahilcin su da bankawar su Allah ya kyauta sai malai yace wa annahum kuma abin da yasa Allah ya ce haka saboda su kafiran nan tun daga dangin mushirkan larabawa wanda mun ji ake ce duk ayan ta kushe su ko kamar da shi ma malamin zai faɗi a nan da munafukai waɗanda suka ce sun shigo musulunci amma ba su shigo gaba ɗaya ba da kuma asalin su yahudawa malaman su daga ciki su ne suke faɗin wannan zancen yake to wa annahum sa yastamirruna ala zalika alqaw za su ci gaba da wadan wannan zance har zuwa da Allah ya ga dama ila ma sha Allah sai ce wa hafsa bi qawlihi minan nas Allah madaukakin sarki kuma sai ya ce cikin mutanen nan daga cikinsu ne za su faɗi wannan magana to annasu da aka ce kamar yadda muka yi bayani ya kunshi al'umman da manzon Allah ya zo ya rayu da su a garin Madina an fahimta ko sai ce li'anna safaha yakunu fi jamadati wa hayawanat asali a larabci aka ce as-safahu wawa ko wauta to ana nufin wani abu ne da yake daskararre ko kuma dabba domin asalin dabba shi ne abu mara hankali ko kuma abin da yake daskararre yanzu ginin gidan nan yana da hankali babu akuyan da ke tafiya can akwai hankali babu shi dan adam kuma Allah ya san shi wato ya kera shi halitta ne mai hankali to idan dan adam yayi dabi'a irin na waɗancan ababan daskararren abu ko dabba to sai a aro wannan sunan sai a lakana mashi. amma asali ba sunan shi bane jama'a kai da wannan da ke ko shine sai ce wal muradu min as-sufaha dan haka a cikin wannan ayan waɗanda ake nufi da cewa wawaye sai ce jami'u man qala ma wallahu duk wanda ya faɗi wannan magana to in ka ganshi ka ce mishi wawa Allah ya yarda wawa ne shi dan yayi wauta to da yazo sai ce wasu jam'un kalma a sufahau din jam'i ne a larabci ma'ana wawaye an fahimta ko wahiduhu safihu idan zaka kira mutum ɗaya mai irin wannan wautar a larabci sai ka ce mashi safihu wa huwa al-khafiful aqli shine wanda hankalin shi ya rawu ne hankalin bai cika yadda ake so ba Allah ya kyauta don haka ne ya ci gaba da wannan bayani ina ganin wannan ma'anan da ya fito kowa ya gane me ake nufi sai mu tsallaka mu je can gaba sai yace asaniya matsala ta biyu rawal a'immatu manyan malaman musulunci sun ruwaito wallafzu li malikin wannan lafazin da ya kawo a nan na shehul islamu ne imamu darul hijira malik dan anas Allah ya kara mushi yadda yace ani ibn umara ya kawo hadisin har zuwa sahabi abdullahi dan umar kala yace bainama nasu bi quba'a bayan saukan wannan ayan sai aka samu wasu tarin muminai a garin kuba ko a yankin kuba fi salati subuhi suna sallah asuba in ja'ahum atin sai wani mai bada rahoto wanda ya jiyo abin da ya faru a cikin gari kamar yadda muka yi bayani shi asalin kuba daga cikin ƙwaryen garin madina to kamar ka ce wajen gari ne an gane wannan ke ko alal misali mutumin da yake cikin garin zaria sai aka ainihin wato kwatanta wani abu da ya faru a can kamar misali a ce kwanan farukwai kaga ai shi ya fita wajen gari ko in kuma ka tafi ta nan hanyar kano a ce mutumin da yake can dogarawa ko zaki har shi ma ya fita wajen gari to haka yankin kuba yake a garin madina har yanzu daga nan masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kace zaka nufi kuba to sai ka dauki tafi saboda tafiya ne har yanzu da ko ina ma ya zama gari an gane wannan da kyau ko to a daidai lokacin da aka juya kiblan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yamma ko da azhar kamar yadda muka ji bayani su da suke a can ba su samu labari ba don muka yi tunanin zamani shekara 1400 da wani abu da ya gabata a lokacin babu sauƙin means of communication ba irin zamani ne yanzu da kowa ke da wayoyi ba abin da yake faruwa a nan mutumin da yake su'udiya ko yake Ingila yana iya rinka musharaka da mu ko wanda yanzu haka yadda muke tattauna wannan yana kallon mu live haka ne ko ba haka bane amma wancan zamanin kaga ai babu irin shi to ba ma wancan zamanin ba shekaru talatin nan da suka gabata kafin a samu DSF din nan duk waɗannan abubuwan babu sai a yi abu a nan nan nan tsallaken ku amma sai a yi wata ba ku ji labari ba haka ne kuma haka bane to a lokacin ba su samu labarin me yake faruwa cikin gari ba dole sai an samu wanda ya dauko labarin ya yi tafiyayya ya zo ya bada da labari cewa ga halin da ake ciki a can to su har a haka suka su sallar azahar ɗinsu suka zo sallar la'asar ƙasar sham ɗin suke kallo magariba baitul maqdis ake kallo isha nan din ne alƙiblar sai da aka zo sallar subahi sai ga shi wancan da ya baro cikin garin madina ya kwana a guba da aka yanzu zai yi sallah asuba tare da su to da ya iso masallaci sai ya gansa har yanzu sunan suke kallo kun fahimta ko shine in ja'ahum atin sai wani ya taho ya same su fafala sai ce musu inna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qad unzila alaihi lailata qur'an lallai tabbas manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi an saukar mushi da wahayin alkur'ani a daren nan da ya gabata wa qad umira to a cikin sakon da wahayin ke dauke da shi an umarce shi an yastaqbil alka'bata cewa ya juya daga kallon baitul maqdis din nan ya kalli dakin ka'aba da haka kuma da kuke sallah yanzu dokar ta hau kan duk da ba ku sani ba tun jiya to takbaluha kuma dan haka yanzu ku daina wannan sallar ta inda kuke kallo ku jiya ku kalli ɗakin Ka'aba yace wa kanat wujuhuhum ila sham a lokacin suna kallon kasar sham ne fastadaru sai suka yi randa bawo an gane wannan da ke ko ila ayin ila Ka'aba sai suka kalli ɗakin Ka'aba to wannan shine a daga cikin abubuwan da malam ya kawo na masailin duk da mun tattauna waɗannan jiya to wani ƙarin abin da muke son mu fa'idanta nan, sai ce fa fi hadhihi riwaya a wannan riwaya ya kawo riwaya al-Imam al-Bukhari ne yace sallan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara yi bayan an saukar da wayin shine salatul asr sallar al-asr wa fi riwayati Malik salatu subhi a riwaya al-Imam Malik sallar asuba ma'ana sallan da aka samu wasu suna yi a lokacin wasu suka ce la'asar ne ya ce, amma riwayar malik musa da muka ji a sallah asuba ne ina fata an gane Su sai ya ci gaba da kawo bayani ya ce, qila wasu malamai suka ce nazala zalika ala nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi masjid bani salima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana masallacin banu salima anan ne aka saukar mushi da wannan ayar kuma ne ya fara aiki da wannan hukuncin yace wa huwa fi salati zuhri ba'da rak'atayn minha annabi yi raka'a biyu kenan a sallah a zahar sai ka wannan wahayi da aka sauran raka'a biyu sai yi yuton sai ci gaba da kallon ɗakin Ka'aba fatahawwala fi sala a cikin sallan annabi ya juya fa ya zalika masjid to daga nan aka sanya ma wannan masallacin masjidal qiblatayn kun ji maganar can da muka yi daga nan ake kiran masallacin masjidal qiblatayn to idan ka fahimci wannan dalilin yasa ake kiran masallacin masjidul yi to duk sauran masallatan ma su ma za su dauki masjidul yi kenan domin su ma waɗancan an zo an same su suna kallon nan aka gaya musu suka juya suka kalli can wa zakara abul faraji anna abbad ibn nuhaykin ko nahikin wannan na daga cikin tun da mu samu a nan, wanda ya kai rahoton cewa an saukar da wahayi da haka alƙibla ta canza to shine wannan sahabi ne suna abbad dan nabi kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi sala shine ya sallah tare da annabi a lokacin da aka saukar da wahayi to da ya koma uba cikin al'umman shi sai ya kai musu wannan rahoton kaga duk a baya ba mu ji sunan wane ne mutumin ba ko to a wannan riwayar sai ya ce abbad ne ibn nahikin radiyallahu anhu al-imam abu umar an-namari ne littafin at-tamhid sharhin muwaƙa na imam malik ko shi ma da ya zo ya kawo waɗannan lafuza kuma ya ba da labari cewa abbadu ne ɗan bishiri ɗan ƙaiziyi shi ne dai abbadu ɗan nahis ɗin can ina fata an gani shi ne ya ba da wannan labari cewa an juyar da alƙiblan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa baitul maqdis a zuwa ɗakin ka'aba to bayan da malai ya gama tattauna wannan shi ma sai mu tsallaka mu je can yace as-salisa matsala ta uku واختلف في وقت تحويل القبلة بعد قدومه المدينة an samu sabani cewa me tsawon lokacin da annabi ya dauka yana kallon ɗakin baitul maqdis dawowarsa garin madina hadisin da muka karanta ya nuna mana sabanin aiko wasu sun ce watanni goma sha shida wasu sun ce watanni goma sha bakwai amma a lafazin al-imamu jara qutni wanda ya fitar da shi a cikin ainihin wato suna ɗinsa ya kawo biljazini cewa sittata ashara shaharar ne watanni goma sha shida wannan na da cikin abubuwan da ya tattauna an a matsala ta hudu ce har ila yau ikhtalafa ma aiza har ila yau malamai suke sabani fi kaifiyat istikbari baitul maqdis ala thalathati aqwal cewa dakin baitul Maslis da ake kallo to maganganu ne guda uku na ɗaya. al-hasan ya ce yace kana dalika minhu an ra'ayin wa jitihadi abinda yake cewa a nan ne. da manzon Allah ya dawo garin Madina me yasa tun farko yake kallon ɗakin Baitul Maqdis tunda mun ce lokacin yana Makka ai gaban ɗakin Ka'aba yake ko to amma da yayi hijira ya koma Madina me yasa from day one bai fara kallon ɗakin Ka'aba bai rinka kallon Baitul Maqdis maganganu ne guda uku wasu malamai suka ce da da ya so garin madina shi ya wa kanshi hadi cewa to ina ya kamata in rinka kallo ina ganin bari in rinka kallon baitul maqdis ne saboda yahudawa nan ne alƙiblan kuma na same su a garin to bari in yi tarayya da su wajen kallon ɗakin wala'alla wannan zai sa zuciyarsu ya laushi su karɓa saƙon addinin da na zo da su su musulunta da aka wasu suka ce haji manzan Allah ya yi. daga cikin malaman da suka yi wannan maganar akwai wato shi alhassan albasari akwai kuma malam Ikirima, almajirin Abdullahi dan Abbas da Abu shi ma ya faɗi wannan ra'ayin kun ji na farko ko ra'ayi na biyu wasu malamai suka ce a'a manzan Allah bai yi irin wannan hajin ba Kaɗai abin da ya faru Allah madaukakin sarki ya ba bashi zaɓi. da ya dawo garin Madina aka ce ya zaɓi ɗaya ko dai ya ci gaba da kallon ɗakin ka'aba da aka ya juya ya kalli baya ko kuma ya kalli inda ga wasu al'umma masu addinin sama suke kallo da haka ya zaɓi wanda ya gaya mishi to da aka ba manzon Allah zaɓi faktaral kudusa sai ya zaɓi ya kalli ɗakin a baitul maqdis saboda ne tama'an fi imanin yahudi wa simalatihim saboda yahudawa su ga cewa bai saba musu a karan farko ba da haka wala Allah wannan ya kusanto da su zuwa gare shi saboda su ma su fahimci me ya zo da shi kaga ra'ayi na biyu ko qala tabari al-imam ibn jarir tabari ya faɗi wannan in ka koma tafsirin sa zaka ga bayanan wa qala az-zujjaj al-imam az-zujjaj shi ko yake imtihanan lil mushrikina li'annahum alifu al-ka'bata annabi sallallahu alaihi wasallam ya kalli dakin baitul maqdis ne saboda hakan ya zama jarabawa ga mushirikan larabawa dangin shi saboda su sun riga sun ɗamfara zuciyarsu akan ɗakin ka'aba cewa duk wani abu da za a yi in dai Allah za a yi wa to dole kawai wannan ɗakin za a yi wa to sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya sai nuna musu al'amarin Allah ba haka yake ba Allah ne yake cewa yi abin da ya ga dama sai sa ya kalli ɗakin Baitul Maqdis wa ra'ayi na uku wa huwa alladhi alaihi al-jumhur wannan ra'ayin da za mu ji yanzu shine wanda mafi yawan malamai suka tafi a kai kuma sahabi abdullahi dan abbas shi ma yayi wannan fassara wa gairuhu da wasu shi me yasa manzon Allah ya kalli dakin a Qudus sai ce wajaba alaihi istiqbaluhu bi amri Allah ta'ala Allah ne ya umarce shi ya kalla da haka ba wani ra'ayin annabi manzon Allah sanannen abu ne baya aiki da ra'ayin shi sai abinda Allah ya mishi wahayi shi yasa ko magana baya yi sai an saukar mai da wahayi haka ne ko ba haka ba to wannan ra'ayin kaga ya fi dacewa da abin da zuciya zai karkata a kai shi yasa duburin malamai suka ce a ba wani cewa saboda kaza ko kaza da ya zo garin madinan allah ne ya ce ya kalla me zai ƙara tabbatar da wannan ra'ayi na jumhur shine a cikin wannan ayin da muke karatu kun tuna allah a cikin alkur'ani a cikin ayin yana cewa wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha ba mu sanya ka akan alkiblan da kake kallo ba kafin yanzu mu juya ka kenan suwa suka sa annabi ya kalli can so Allah maɗaukakin sarki na fatan jama'a gani to wannan shine a tattaunawa da aka yi akan wannan da kuma ta hakiki na ainihin wato matsalar sai matsala ta biyar malam yace alhamisa waqtalafu aidan har ila yau dai malamai suka yi sabani hina furizat alaihi salatu awwalan bi makkata hal kanat ila baitil maqdis aw ila ila makkata a lokacin da manzan Allah yake salloli a makka domin tun a makka aka farlanta sallah anan ne aka isra'i da miraji to a wannan isra'i da miraji kuma aka farlanta sallah da haka manzon Allah tun da ya dawo a da miraji ya fara yin sallolin Ya ce Allah ya farlanta mashi salloli guda hamsin daga baya aka maida su biyar ko to a wannan lokacin ina yake kallo shin ɗakin kaban yake kallo ko ko baitul maqdis shine yake fakalat fa'ifatun wasu bangaren malamai suka ce ila baitul maqdis tun a makka dama baitul maqdis annabi yake kallo wa bil madinati 17 shahra shi yasa da yazo madina kawai sai ya ci gaba da kallon wajen wata 17 thumma farafahu Allah ta'ala ila al-ka'ba daga nan sai Allah yake jiya kalli dakin ka'aba qalahu ibn abbas ibn abbas ya faɗi wannan magana to wannan shine a zancen da muka yi cewa bangon da aka ce manzon Allah ya rinka kallo yana sallah shine wanda ya kalli nahiyar baitul maqdis an gane ko wa qala akharuna wasu malamai kuma suka ce awwalu mafturida mafturidati as-salatu alayhi ila al-ka'ba farkon farlanta sallah ka'aba aka ce manzon Allah ya kalla Walam ya zalli salli ilaiha tula maqamihi hidimaka. da haka duk tsawon zaman Manzan Allah a makka kafin a ce hijira ɗakin Ka'aba yake kallo alama kanat alaihi salatu Ibrahim wa Isma'il kamar yadda Annabi Ibrahim da Isma'il suka rinkayi a lokacin da su ma suke sallah a ɗakin Ka'aba falamma qadima al-madinata yayin da Manzan Allah ya dawo garin Madina salla ila baitul sittata 16 shahran a garin Madina ne aka saukan mai ko kuma aka umarce shi cewa ya rika kallon baitul maqdis shine ya watanni goma sha shida ko sha bakwai an fahimta ko waɗannan shine maganganun da ya yi a ƙarƙashin wannan wallahu a'lam sai matsala ta gaba a sadisa nan ya kawo wasu dalilai daga cikin maganganu da malamai suka kawo cewa a me yasa so a makka yana kallon kaba amma da ya zo madina yana kallon baitul maqdis shine ya rinka kawowa larabawa ne a lokacin da suka musulunta a domin su saba yahudawa da makamancin su wannan dai ya shige cikin bayanai insha Allah asabisa mas'ala ta shida yace fi hadhihi al-aya to ga daga cikin abubuwan da yasa nace za mu karanta mana wannan bayani a cikin matsalolin da ayoyin nan suka karantar da mu yace dalilun wadihun ala anna fi ahkamillahi ta'ala wa kitabihi nasikhan wa mansukhan wannan ayar da bayanan da ke cikin ayar to dalili ne da ke nuna cewa ashe cikin hukunce-hukuncen da Allah ya saukar da kuma cikin bayanan da suka zo a cikin alkur'ani akwai dokokin da an shafe su akwai waɗanda aka zo da su kuma sabbi waɗanda su suka shafe wancan wannan shine malaman usulul fiqh suke cewa annafihu wal mansukh sabon doka da ya shafe tsohuwar doka jama'an gano wannan da ko akwai wannan za mu zo mu ji bayani da malam zai yi akwai su birjik a musulunci wannan kan shi misali ne akan haka to me yasa ya kawo shi a nan shine ga dokan da asali ake aiki a kai wata goma sha shida ana kallon baitul maqdis amma rana guda sai Allah ya saukar da sabuwar doka yace a fasa kallon nan a dawo yanzu a kalli dakin Ka'aba Haka yanzu ne aka yi an shafe tsohuwar doka an kawo sabuwa da haka a musulunci akwai ire-iren waɗannan shi yasa a cikin alkur'ani mun karanta a baya Allah ya ce ma nan min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha dokan na Allah ne da haka duk abin da Allah ya ga dama ya shafe to ganin daman shi ne kuma shi da kanshi ce in ya tashi kawo sabon dokar zai kawo wanda ya fi wannan alkhairi to me laifin an kawo muku abin da ya fi alkhairi an shafe wanda bai kai shi alkhairi ba yace ko kuma a kawo wanda za su yi kafaɗa da kafaɗa wajen alkhairi kaga dai duk ɗaya ne kenan an gane ko da dan cewa an shafe kaza ko an bar kaza wannan ba matsala bane a musulunci saboda wanda ya kawo dokan shafewan to ne dai yake da ikon ne haka ba wai wani ne yake da ra'ayin yin haka ba an gane ko da aka sai ce wa ajma'at alaihi umma illa man shazza al'umma musulmi baki daya sun haɗa kan cewa wannan abu ne mai saukin fahimta a musulunci sai dai wasu fandararru akwai wasu kangararru da suka kangarewa wannan cewa su dai in dai za a ce an shafe wani doka a musulunci to wannan yana nuna addinin akwai shakka kenan haka wannan yana nuna imani shi ne yake da shakka domin abin da ya kasa ganewa shi ne shi da kanshi yana yin nasikh wal mansukh a cikin rayuwar shi kage dai kuma haka bane abin ne mai sauki yanzu dukkan mu wala'allan aka bincika ajiya da muka zauna anan ba waɗannan kayayyakin muka sa me yasa yau muka canza nasikh wal mansukh so ba wani abu ne wanda za a ce mutum abin ya kulle mai kwakwalwa har ya kasa fahimta ba Allah ya kyauta da haka ya yace wa ajma al ulama wa ala anna al qiblata awwalu ma nusikha min al qur'an to jama'a ku ji wannan matsalar da za a tambaye ka a cikin al qur'ani wace doka aka fara saukar da ayan shafe shi aka kawo sabo shine wannan matsalar da muke tattaunawa matsalar al qibla ita ce doka na farko a cikin alkur'ani da aka saukar da nasu wal mansukh kai, ana kallon ɗakin baitul maqdis aka juyar da alqibla aka kalli ɗakin ka'aba an fahimta ko wa annaha nusikhat marrataini wasu malamai kuma suka ce har sau biyu ma aka saukar da hukuncin wato alqibla na farko kamar da muka ce tun a makka annabi yana kallon ka'aba ne yana dawowa madina sai aka ce ya kalli baitul maqdis kaga an shafe wancan sannan ana cikin kallon baitul maqdis kuma sai aka sake cewa ya sake juyawa ya kalli ɗakin ka'aba da aka marrafai ne ala ahdi alqawlain almadhkurain fi almas'alati qabl as-sabi'a to sai mas'ala ta bakwai yace wa dallat aidan ala jawazi nafsi sunnah bil qur'ani a cikin wannan matsalar har ya yau to muna ƙara fahimtar wani hukunci shine ashe ana iya shafe dokan da ke cikin sunna da abin da ya zo a cikin alkur'ani so ba wai lallai sai dai a yi naskin alkur'ani da alkur'ani ba hakan akan yin shi amma wani dokan a cikin sunna ya zo ba a ƙur'ani ba ne kai ƙur'ani ya zo ya shafe wancan dokan kai ta kai gama hatta abin da ya zo a ƙur'anin ana iya samun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya shafe shi wannan abu ne wanda yake sananne a wajen malamai ma'abuta ilimi da hankali kuma an gane wannan kyau ko da haka ba matsala ba ce da wani har wanda mutum zai rinka tada rijiyoyiwa ya za a ce sunna ta shafe wa alkur'ani a to menene masdarin sunnan da alkur'ani duka wahayi ne daga Allah da haka yadda qur'ani na iya shafe wasu bangaren kansa to haka qur'ani na iya shafe wasu bayanai da suka zo a sunnan manzon Allah haka kuma sunnar manzon Allah za ta iya zo da wasu bayanai da suka shafe wasu dokoki a qur'ani kuma an fahimta ko za mu zo inda za mu fito da mana da waɗannan misalin ɗaya bayan ɗaya insha Allah to me yasa nan a nan malam yace qur'ani ya zo ne ya shafe sunna me zai tabbatar mana da haka shine maganan can da muka yi tahaddi wa yan kala kaso a darasinmu da ya gabata gashi ce, wa dalika anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama salla ila baitil maqdis wa laysa fi zalika qur'an sallan da annabi ya rika yana kallon baitul maqdis wata goma sha bakwai a garin madina babu inda qur'ani ruwa yake haka ko akwai ayar alaramma wa sallu ila baitil maqdis 16 ayya babu shi ba inda qur'ani yazo ya ce wa manzon Allah ya kalli alqibla a lokacin da ya dawo Madina wata bakwai babu to me yasa manzon Allah ya kalla shine wahayin sunna Allah ya sauka mushi ko kun fahimta dan kamar yadda muka ji a baya shi yasa na karanto mana masayin din daya bayan daya manzon Allah bai yi haka min tilqa'i nafsihi ba dan dama haka qur'ani ce mana ko ma yakunu an ubaddilahu min tilqa'i nafsihi in attabi'u illa ma yuha ilayya to wahayin da ake wa manzon Allah akwai wasu a cikin Qur'ani akwai wasu a sunna wannan shine ijma'in al'ummar musulmi min sahaba kamar yadda shi ma zai tattauna a nan an fahimta ko to tunda manzon Allah ya kalli ɗakin Qudus wata goma sha bakwai a ina aka umarce shi a cikin sunna ne to wannan sunnar da yake amfani da ita ne sai aka saukar da ƙur'ani sai ya zo ya shafe wancan sunna ne ma'anar na sunnati bil qur'an kun gane wannan matsalar shi ma ko tayyib da aka ma mala yake cewa walaysa fi zalika ƙur'ani, babu ƙur'ani, inda aka saukar da wata aya cewa annabi ya kalli baitul maqdis babu falam yakun al hukmu illa min jihati sunna da aka asalin hukuncin to a cikin sunnar manzon Allah ne aka same ta Sun nusikha dhalika bil qur'an to shine qur'ani yanzu kuma sai zai shafe wannan hukuncin ya kawo sabon hukunci wa ala hadha mala yace to in ka fahimci wannan yakunu kalman da Allah madaukakin sarki ke cewa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha to sai ya zama bi ma'ana alƙiblata lati anta alaiha alƙiblan da kake a kai kafin yanzu wanda a sunna muka ce ka kalli wajen to yanzu mun zo da aya kuma mun ce a shafi wannan aljibla shikenan zalal iskal takwas, مسألة تتفر وفيها ala jawajin جواز da habarin wahidi ga wata matsalar kuma a cikin waɗannan ayoyin akwai hujja da yake tabbatar da cewa ashe a musulunci ana iya zartar da labarin da aka jiyo shi ta hanyar mutum ɗaya gal kuma a yi aiki da dokan kuma a yanke cewa tabbas Allah ne ya faɗa ya ce a yi mutum ɗaya zai faɗi labari wannan shi ake cewa khabarul ahad to malaman usul sukan cewa asali khabarul ahad ilimi ne wanda yake fa'idatar da zato an gane wannan da kyau ko saboda yiwuwar dan adam ya kuskure kuma wannan tabbas ne dan adam akwai yiwuwar ya kuskure ba ma akwai kuma kuskuren da ma'ana ba zai ainihin wato taba shigowa in aka yi wani abin ba kuma daga mutum ɗaya ne da har ila yau to kenan ashe ba wai duk abin da aka ce an samu ta hanyar mutum ɗaya shine za a jefa wa mutane shakku a kan shi ba da wannan ne kaji yan bid'a suke kokarin su rinka ainihin wato rusa wasu abubuwa tabbatattu a shari'ance da cewa wai ai khabarul ahad ne da haka ba za a karɓa ba a cikin masail na shari'a ko aƙida ko ibada wannan zance ne wadda ba ta da ainihin wato a ƙarfin hujja zance ne kawai wanda aka gina a bisa son zuciya amma in za a gina zance ne a bisa ilimi na yaƙini to khabarul ahad na iya zama dani me hujjan a cikin waɗannan ayoyin ba zai iya gaya mana hujja cewa mutum ɗaya na iya ba da labari kuma a yadda wancan sahabi da ya je sallah a masallacin uba, mutane dubu nawa suka zo a lokacin shi kadai ne kuma suna cikin sallah ya ba su wannan labarin kafin ya kawo labarin kallon ɗakin baitul maqdis khabar ne mutawatir amma ga wani khabar ahad ya zo ya shafe wannan mutawatir shi kadai ya ba da labarin to me yasa suka karba ba su ce kai anya wannan yufidu zanni da haka ba za mu yadda ba sai mun tura mutane kamar arba'in sun je sun tabbayo manzan Allah a Madina me yasa ba su haka ba saboda wannan labarin ya fi karfin a yi tunanin wato zato ya shiga ciki musamman saboda adalar wanda ya kawo labarin an san mutum ne amintacce malamin zai zo ya faɗi a nan kuna jin wannan fa maganar al-Imam qurtubi ne qurtubi wanda kowa ya yadda da ilimin shi da karatun shi ba wai karatu ne wanda za a ce ai wasu yara ne yan zamani suke faɗi ba ko mun gane ya yace wannan ayoyin a ciki akwai da ne aljami'u li ahkamil qur'an ne ka ji hukuncin yadda yake fitarwa ɗaya bayan ɗaya to bari mu ji dai zancen daga bakin shi yace wa zalika inda hujjan hakan yake anna istiqbala baitul maqdis wannan kallon ɗakin kudus da ake yi kana maqtu'an bihi min ash-shari'a indahu abu ne wanda dama yanke asali akan shi ake kowa ya san wannan akan shi ake to amma abinda da kowa ya san ake akan shi a da sai ga mutum daya ya zo da labari kuma aka juye daga wannan labarin yace thumma inna ahla quba'a lamma atahumul ati lokacin da mai labari ya zo musu da wannan labarin fa akhbarahum ya gaya musu cewa annal qiblata qad huwilat cewa alqiblan da kuke kallo to an juya fuskan ku ila ain ila almasjid alharam cewa yanzu a kalli masjid alharam ne suka yi qabalu qawlahu nan take suka karbi zancen shi wattadaru suka yi randa bawul nahwal ka'aba suka kalli dakin ka'aba fatara kul mutawatira sai suka bar abin da suke akai wanda yake mutawatir ada bi ma bi habarin wahidi da labarin mutum daya sai ce wa huwa maznunun kuma ya kaga labarin mutum ɗaya za a iya cewa akwai yiwuwa ya kuskure ko to amma nan sai ba a ɗauko maganar kuskure ba saboda hakan na iya yiwa a musulunci da haka jama'a zance na ilimi game da habarin wahidi har sai in an tabbatar da ainihin wato matsalar ne riwayar sannan za a jefa shakka akan riwayar sai a ajiye shi amma ma damar ana da yaƙini kan adalcin shi da haddan shi da nagartan shi kuma mutum ne wanda aka san bai da sakarci a labari idan ya zo ba da labari za a yadda me zai tabbatar mana da wannan a cikin rayuwar al'ummar mu jama'a za mu iya tabbatar da cewa lalle wannan abin ma'akul ne ba gairu ma'akul ba ne Shi ne yanzu yadda muke zaunen nan sai mu ga wani dattijan Limani da yake jan sallah a wani masallaci daga cikin masallatan nan namu sananne kila limamin juma'a ne yana hawa minbari yana kutuba din ranar juma'a sai mu gan shi yanzu ya fito a guje rawani a hannu takalmi guda ɗaya a daya hannun yana cewa jama'a gobara za mu ke haba liman wannan labarin ba mutawakiri ba ne ba za mu yadda ba zai yi wannan jama'a me yasa yanzu za mu yadda don ba san ba sha-sha-sha ba ne wannan mutum wannan labarin to agaji daga gani yanayin shi ko ya gaskata labarin ko mu fahimta to amma mun ga wani tsohon mashayin taba kuma ya saba shigo cikin mutane yana ƙarya sai ya zo a guje ya ce jama'a kasuwan garin na ya ɗau gobara kuma ba wani hayaki a sama me za a ce ya shawo ya shawo abin <laughs> jama'a kun gane yadda ake auna abin ko ashe ba kowane habarul ahad ake yin zato a kan shi ba ko kuma misali wani babban bafadar sarki wanda kowa ya san da zaran an ga sarki to yana tare da shi ba ka tafai ne za ka ga sarki a wani waje ba tare da yana wajen ba kawai sai aka ji shi ya fito yana cewa to jama'a Allah ya wani martaba rasuwa za a shakka wannan labarin me yasa saboda akwai ƙara'in da suke tabbatar da cewa labarin wannan babu shashanci kama irin yadda ake a social media din sai ga kawai wani ya turo wani labari shugaban kasa ya rasu ne ne ga wani ya ce maganar banza wanda ko da gaskiya ne a lokacin za a gaba za a yadda ba da wuri an fahimta ko to wannan shine hanyar da malamai a ilmance suka mu'amalanci khabarul ahad kuma akwai dalilai ba ma wannan ba dalilai ne da dama kamar yadda zaka ji malam ya faɗa yanzu kasashe da yawa manzon Allah ya tura wakilan shi su kai addinin musulunci tun a zamani shi kuma da wannan labarin suka karba musulunci a wajen kuma suka yadda kuma mutane ɗaya ɗaya annabi ya tura ba annabi ya tura wakili zuwa sarki hirakal ba ba ya tura zuwa ga sarki a menene na kasar rum ba azimin rum mukauki haka ba mutum ɗaya ɗaya annabi ya tura ba to wannan ba khabarul ahad ba ne? ba bayanin aqida suka kai da addini gaba ɗaya ba me yasa aka karba saboda wannan sahabin da ya zo to ba mai wargi ba ne karina ya nuna cewa ba zai zo mana da abun wasa ba da haka sai aka karba kaji wannan shine bayani daqiq ilmiyan ba wai wanda za a kawo maka ba kawai da ka a sa maka shakka a ce ya za a ce hadisin nan ya inganta bayan ta hanya ɗaya ya zo ko ta hanya biyu sai a ce kai ma maganar nan da kake faɗi ai kai kai kake faɗa ya za a yarda da ita ba shi nan ba haka wanda ya je karatu sama-sama ya zama farfesan kamaka ne don an zo kan addini na gaskiya to ya daina sa baki Allah ya sa mu dace malai ce wa qad ulama fi jawazihi aqlan wa wuqu'u kun gani ko malamai sun yi sabani akan cewa a hankalce shin hakan na iya yiwuwa mutum da ya zo da labari kuma a yadda har a bar abin da za aka sani mutawatir wala abu hamid al-imam abu hamid yace wal muhtaru maganar da ta fi nagarta da kuma muka zaɓa wannan zancen shi ne jawazu zalik haka mai yiwa ne Shi ne waɗannan misalai sai aklan ko a hakance ma abu ne mai yiwa Abba da shar'u bihi ya a musamman kuma in za a aini wato kafa wani abin bauta a cikin addini da shi wa zama ne zamani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi kifati sai ce ga dalili da zai tabbatar da haka ce ya faru a zamanin manzon Allah sahabin da ya kai labarin juyawan alƙibla masallacin uba ai mutum ɗaya ne sannan yace wa bidalili annahu kana alaihi salam yunfidu ahadal wulati ila al-aqrab kun gani ko sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rinka tura mutane daidaiwa zuwa ga ainihin wato sarakuna su kai musu addini wa kanu yuballighuna an-nasiha wal mansukha jami'an kuma suka kai za kai labarin abin da yake nasir da manso walakin zalika mamnun ba da wafati sallallahu alaihi wasallam bi dalil bi dalil ijma'i min as-sahaba ala anna al-qur'ana wal mutawatir al-ma'luma la yurfa'u bi khabar al-wahid amma bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi da aka daina saukar da wahayi ina fata an gane to wannan hukuncin sai aka dauke cewa to yanzu ai ba wani wanda zai zo ya sake cewa ga wani aya da ta soke wani doka don wanda ake saukarwa ayan ya riga ya yi wafati fala zahiba ila tawjihihi min as-salaf wal khalaf daga malamai da suka gabata da na baya ma ba wanda yace za a iya sau shafe wani doka tabbatacce da annabi ya race bar mutane akan shi ba a ce wannan ba amma wanda ya faru a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abubuwan da suka biyo bayan za a tabbatar da su wahtajja man mana'a dhalika bi annahu yufdi ila mahal sai ya ci gaba da tattauna wannan matsala har zuwa dai a a inda yace al-mas'alatu tasi'a sai matsala ta tara wa ha dalilu yace a cikin waɗannan ayoyi har ila yau akwai dalili ala anna man lam yablughu an annahu muta'abbadun bil hukm al-awwal to yanzu idan an shafe wani doka to amma kai labarin shafe dokan bai zo maka ba da aka sai ka ci gaba da aiki da dokan da aka shafe saboda baka san an shafe dokan ba to me matsayin wannan aikin da kake yi yanzu za a kama ka da laifin shi ko ko za a za daga maka kafa za a yi maka afuwa saboda labarin kai bai zo maka ba abinda ka sani a farkon lokaci da shi kake aiki yake to me hukuncin wannan sai ma da ce kilafan liman kala. malamai sun tabbatar da cewa za a yi wa mutum uzuri an gane ko an saukar da daukan kallon ɗakin Ka'aba amma ku garinku ayan bai iso ba da aka duk sallolinku kun cika gaba kun da yi kuna kallon Baitul Maqdis shin sallolin nan da kuka yi Allah ya karba ko ku Allah zai kama ku a kansu Allah ya karba shi yasa kaga mutanen ku ba ba sai su maimaita sallar la'asar din su ba ba ce su maimaita magariba ba isha ma ba a ce su maimaita ba amma kaga tanda suka yi sallar la'asar din da magariban da isha an riga an shafe dokan kallon baitul maqdis sai dai su labarin bai zo musu ba da haka ana yin uzuri ga wanda yana kan aiki da wani doka na da bai san da sabon doka ba ana mashi uzuri ina fata an gane nan ne har za ku ji malam zai kawo wani misali game da ainihin wato kazaya na mu'amala istima'iyya ga shi sai yake cewa ah, li'anna ahla quba'a saboda mutanen quba lam yazalu salluna, ila baitul maqdis ila an atahumul ati basu gushe ba suna ci gaba da sallolinsu kuma baitul maqdis ke kallo har sai da an yi wato mai labari yazo musu da wannan labari sannan suka yi wato a bar wannan hukuncin su ba fa akhbarahum bin nafi sai ba su labarin cewa to an fa saukar da sabon doka wanda ya shafe tsohon da muke a kai famalu nahwal ka'aba daga nan ne suka juya kallon ɗakin ka'aba fannasibu ilan hasalatil wujud kaga a sadda suke ci gaba da kallon baitul maqdis an riga an shafe dokar amma labari bai iso musu ba da aka hukunci bai hau ba ina fata an gane sai ce fahuwa rafi'un la mahala tare da cewa tabbas wannan sallan da suka yi suna kallon baitul maqdis to a wajen Allah shafaffen doka ne babu shi domin shi Allah ya riga ya saukar da doka to amma su yanzu uzurin da aka yi musu shine ba su da masaniya ba wai dan ya halasta ba daga sadda suka samu labari so yanzu in suka yi sallah suka kalli baitul maqdis to ba su da wannan sallah ina fata an gane ga shi sai yake cewa lakin bi shartil ilmi bihi sai da sharadin mutum ya zan yana da ilimin abin kafin dokan ya hau kan shi la'annan nasiha khitabun domin duk inda aka saukar da ayan da ya shafe wani to hukunci ne akan kowa wala ya kunu khitaban fi haqqi man lam yablughu amma wanda bai ji labari ba kaga shi har yanzu ba a yi magana da shi ba ba da shi ake yi ba to anan ne sai ce wa fa'idatu hadha al-khilaf ka san fa'idan tattauna wannan sabanin fi ibadati a cikin ibadoji sai ce fi ibadatin fu'ilat ba'da nasu shine domin ka san hukuncin ibadar abinda mutum yayi bayan an shafe dokar amma bai sani ba wa qabla al kafin labari ya zo mishi hal tu'adu amla shin zai maimaita wannan ibadar ko kuma zai maimaita ba haka yanzu kowa ma ya san amsa ko me amsar ba zai maimaita ba wannan shine kawai wa alaihi tambani mas'alatul wakil to anan ne sai ya gina wancan hukunci da muke mana ishara ya ce to a irin wannan dai idan da za a kawo maka wani ƙara a matsayinka na alƙali a ce shugaban ƙasa ne ya naɗa minista misali ko ya naɗa wani permanent secretary ko director a wani ma'aikata an fahimta ma'anan wannan shine wannan ministan zai ci gaba da zartar da dokoki a ministry ɗin shi da ƙarfin wato hujjar naɗin shugaban ƙasa ana fahimta? to sai ya faru shugaban ƙasa ɗazu tun da safe bayan sahur ya rubuto takarda cewa wannan ministan nawa ku je a soke shi na ce shi a makamin shi daga wannan lokacin to a ƙa'ida wannan ministan ba shi da wannan veto power to amma sakon sai bai zo wa minista ba shi kuma a daidai lokacin ya ɗauki wasu sababbin ma'aikata a wannan ranar an sa su a cikin list na ma'aikatan wannan ma'aikatan kaga ya ɗauki waɗannan ma'aikatan a wani yanayi a yanayi ya sauka amma ilimin saukan bai zo mushi ba to yanzu sai da aka zo da takaddan bayan la'asar ɗinnan misali sai aka turo sabon minista wannan sabon ministan in ya zo zai yi aiki da waɗannan sababbin ma'aikatan da aka naɗa bayan an sauke shi ko ko zai ce ya kore shi Allah sa kun gane tambayar ko zai aiki da su ko ko zai aiki da su ba za aiki da su me yasa yawwa gaskiya ne tabbas halastattun ma'aikata ne kuma wannan sabon ministan bai zai kore su ba duk da cewa sanda wannan ya naɗa su shi ba minista bane amma lokacin bai sani ba da haka Allah ya rufa waɗannan ma'aikatan asiri <laughs> a in Najeriya <laughs> aikuwa waɗanda ma suke ma kamun lokacin juri ne za a yi wani gini wato ina maka wannan magana ne wani Allah ka samu kanka a halin wata rana za ka yi hukunci a shari'ance a musulunci shi yasa muka kawo mana wannan a musulunci to dokan ya yi bounding a kanka dole ka kyale su amma wannan doka da ake bi ne na demokradiyyar najeriya haka wannan shari'a ta allah kyauta sosai sosai kuwa to ku ji maganar da malam yake ya ce wa alaihi tambani mas'alatul A akan wannan matsalar shine za a gina hukuncin wakilin da aka nada ya je wakilci shugaba fi tasarrufihi cewa ya je yi komai a madadin shi an gane ko ba da azli muwakkili shi wanda ya wakkala shi ya cire shi bai sani ba an gane ko an mautihi ko kuma ma wakilin da yake wakilta ya mutu an fahimta to ina hukuncin abin da ya ci gaba da yi a wannan dan tazarar lokacin to a musulunci za a zartar da shi ina fata an gane wa qabla ilmihi bi zalik tunda a lokacin da riga ya san cewa shi yanzu bai da wannan ƙarfin hukuncin ba domin mai gidan shi ma ba shi ko kuma ya sauke shi ala kaulayu duk da cewa malamai wasu na ra'ayin cewa ba za a zartar da hukuncin ba an yi sabani amma cewa za a zartar shi ne su ƙarfin hujja in aka lura da matsalar wannan salloli da aka ce za a hukunta ba za su rama ba saboda ba sani ba a lokacin an gane ko to haka kuma wata matsala da ya kawo ya ce wa kazalika al-muqarabi al-muqarabi wal hakim idza ma tamalla wallahu aw uzila was sahihu anna fi'lahu kullu wahid min haula yunfadu fi'luhu kun ko za a zartar da abin da suka hukunta wala yuraddu hukmuhu ba za a soke hukuncin ba wannan shine magana mafi inganci wallahu a'lam bari mu je a gurguje saboda yanayin lokacin al'ashira mas'ala ta goma malai yake wafi ya dalilin ala qabuli khabari wahid shine wancan magana da muka tattauna a cikin wannan ayoyin to an fitar da hukunci da dalilin cewa mutum ɗaya. wanda yake amintacce in ya kawo labari za a yadda da labarin shi ina fata an gane wa huwa mujma'un alaihi min as-salaf kaji magabatan mu gaba ɗaya sun yi ittifaki sun ijma'i akan wannan cewa ana iya aiki da labarin mutum daya ma'alumin bi tawatir wanda kuma already an san wato sabanin shi wanda yake tawatir min adatin nabi sallallahu alaihi wasallam fi tawjihi wulatihi wa rusulahu ahadan lil afaq saboda gashi annabi da kanshi ya aiki da wannan ya tura mutane sai da yawa suka kai mishi sakon shi zuwa ga wasu al'umma da suke rayuwa a wannan nahiyar yu'allimu an-nasa dinahum yace su je su koya musu addini ga hadisin Mu'adh dan Jabal nan annabi yace innaka ta'ti qaumun ahli kitabi zaka je ka samu wasu mutane ne wanda ba jahilai bane ba maguzawa ba suna da wani littafi wanda da shi ke hukunci da shi da haka in ka je cikin su da me zaka yi musu hukunci kace zan yi musu da abin da ka aiko da shi littafin Allah ne da ya sa musu albarka kaga annabi ya yi yadda mutum ɗaya kai labari shi ina fata an gane saboda mu'azu adili ne bi adalatin lahi lahu sai yake fayuballighuhum sunnata rasulihim sallallahu alaihi wasallam min al-awamir wan nawahi da haka waɗannan sahabban sai da yawan su rika kai sakonnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na umarni da hannu alhaji ya ashara matsala ta ƙarshe a ƙarƙashin ayar farko mun san da ɗaya muke ta tattauna matsalar ba a yi yanzu kurkumin ke na yace alhadiyata ashar matsala matsala ta goma sha ɗaya wa fiha har ila yau a cikin wannan ayar dalilu ala anna alqur'ana kana yanzilu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an ba'da shay wannan ayar dalili ne akan cewa ashe qur'ani an rinka saukarwa manzon Allah ne a hankali a hankali ba a saukar mishi da shi jumlatan wahidatan ba kamar yadda kafirai su da kan sun mukabalanci manzon Allah kan haka ce laula unzila alaihi eh, alquran jumlatan wahidatan Allah ya ce kadhalika yusabbita bihi fu'adak Allah ya haka ne da hikima an gane ko to wannan ma dalili ne dan ba dan haka ba da a lokaci daya aka saukar da qur'ani to da bayanin cewa ya kalli alqibla ba zai dauki tsawon lokaci ba ko amma kaga tunda ba lokaci daya bane wannan aya ne akan haka wa fi halin ba'da halin wasu ayoyin an ka saukarwa ne gwargwadon abubuwa da ke faruwa wata ayar ba za a saukar ba sai matsalar da ayar za ta magance ta faru ku dubi haula bintu zam'a suran kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka kaga ba a saukar ba sai ranan da ta zo ta kawo wannan kukan sannan sai Allah ya ce to kad sami Allahu qawlan lati tujadiluka amma Qur'ani yana nan dama Allah ya san da shi amma ba a sauka ba da mun matsalar bai faruwa ina fata an gane ala hasadin hajati ilai kun gani ko gwargwadon bukata gwargwadon abinda Allah ke saukarwa hatta akmala Allahu dinahu haka Allah ya ci gaba da saukar har sai da ya cika addinin sa to daga nan ne sai Allah ya ce al yawma akmaltu lakum dinakum to yau kam addinin ku ya cika wahayin alqur'ani ya zama complete package babu na kaso a ciki Allahu akbar Allah kenan to Allah gani hakimun ko hmm. to daga nan ne sai malam yace wa qawluhu ta'ala sai Allah madaukakin sai yace kul ka ce musu ya manzo Allah lillahi al-mashriq wal maghrib sai yace iqamatu hujjati wannan gaban ayan kuma an kafa hujja ne akan waɗannan mutane wanda su suka faro wancan tambaya cewa ma wallahu an qiblati to ga amsar tambayar su ka ce musu lillahi mashriqu wal maghrib ai lahu mulkul mashariqi wal magharibi wa ma bainahuma mulkin gabas da yamma da abin da ke tsakani dinna Allah ne falahu an ya'mura bit tawajjuh ila ayyi jihatin sha'a da haka yana da ikon yace a kalli duk inda ya ga dama wa qad taqaddama wannan ya gabata sai yace wa qawluhu ta'ala sai kuma karshen ayar da Allah yake yahdi man yasha'u ila siratil mustaqim sai ce isharatu wannan ishara ne ila hidayatin lahi ta'ala hadihil umma ila qiblati ibrahim cewa ashe da Allah ya sa mu wannan al'ummar muke kallon alƙibla to Allah ya nufi ya shiryar da mu ya zama mun dace da kallon inda annabi ibrahim ya yi yawa to zamo shine shugaba akan kallon wajen wallahu ta'ala a'lam sai ce Allah shine mafi sani to da aka ce siratin mustaqim as-sirat to a kenan hanya kenan wal mustaqim alladhi la wijada fihi hanyar da babu karkata hanya ce mai kakkiya to tsar wakat takaddama yace wannan bayanin ma ya gabata yan kuma masu albarka malam ya gama mana bayanin ayar farko da tattauna masai din to aya ta biyu da shi ma muka tattauna kafin mu ci gaba da ayoyin malam yace wa qawluhu ta'ala wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata to shi wannan ba yawa ya ce fihi arba'u masa'i matsaloli wuri ne kawai za a tattauna Sama ma sai Allah ya kai mu gobe <laughs> insha Allah Allah maɗaukacin sauƙi ya kai mu da rai da lafiya ubangiji Allah ka ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu Allah ka ƙara mana fahimta a cikin addinin ka ka ba mu ikon yin aiki da abin da kake so kuma ka yarda da shi a nan za mu saurara insha Allah mu ne wa kowa fatan alkhairi da kuma addu'a Allah ubangiji ya karɓi ibadunmu ya gafarta mana zunubanmu ya sanya mu daga cikin yancattun bayi da gafarta wa magabatanmu malummanmu da iyayenmu da sauran al'umman mu da wannan muke cewa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh na'am